murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala a yau goma sha ɗaya ga watan disamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan yadda matasa suke yin aure a manhajar tiktok masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren namu sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da wata matashiya mai dalilin yin aure a manhajar TikTok. Wai menene dalilin da ya sa matasa suka mayar da al'amuransu kafafen sada zumunta? TikTok na ɗaya daga cikin manhajar sada zumunta zamani wanda matasa da sauran jama'a ke amfani da shi ta fuskoki da yawa. Akwai ɓangarorin nishaɗi, kasuwanci, wasannin barkwanci da wa'azi. a takaice dai manhajar na dauke da dukkanin abin da mabiya suka shigo da shi yawaitar matasa masu amfani da manhajar ta tiktok na daukar sabon salo inda suke iya kulla alaka da juna ta abokantaka ko kuma har kai ga aure baya ga amfani da manhajar ta tiktok wajen kasuwanci da sada zumunta wata hanya ce kuma da matasan ke kulla alakar aure ba tare da sun ga junansu ba a zahiri ko kuma sanin magabatansu kamar yadda ya faru a labarin wata 'yar tiktok wanda aka biya sadakinta kai tsaye to aisha yunusa adamu wace aka fi sani da mai dalilin aure a manhajar ta tiktok ta mana bayani cikakke akan abubuwan da ke aukuwa a duniyar tiktok a tattauna da muka yi da ita to yan aji sai ku biyo su mu muna tare da tiktoka hajiya aisha yunusa adamu wace take ita mafitaciya ce a cikin wannan harka ta yin tiktok To bari mu ji daga bakin ta ko menene ke karuwa a duniyar TikTok in musamman yadda matasa suka dukufa suka mai da hankalin su kan maganar TikTok din da kuma yin sa. To madalla suna na Aisha Yunusa Adamu wanda aka fi sani da mai dalilin aure a TikTok saboda muna da sunaye ko yana da sunan shi da aka fi sanin shi da shi. Gaskiya TikTok wani duniya ne daban. wanda ba ciki kake ba ba ma ka fahimtar me ke faruwa a lot of people suna ganin yan tiktok kamar mahaukata saboda abubuwan da ake yi a tiktok yanzu ya wuce hankali ya wuce misali kamar da me tiktok wani wuri ne wanda da farko dai da ya fito duk dai an yi shi ne domin nishadi a yi nishadi wasu su kasuwanci to kuma yanzu sai koma aka san haka duk abin da ka ji da shi to zaka tarar da shi akwai masu karban ka akwai masu maraba wato kirarin Kano ko da me ka zo ko da me ka zo an fika TikTok kenan idan kin je da alheri zaki tarar da alheri in kin je tallata haja ne zaki ci riba kaya kenan wato siye da siyarwa in kin je neman neman maza ne zaki samu ko me ka je da shi ba abin da baya TikTok za ka samu mabiya za a samu mabiya saboda ni na daɗe ban ga platform wanda yake gigita min lamura irin wannan tiktok in ba to a duniyar tiktok ba wai matasa ne kawai suke yin tiktok ba har da tsofaffi kai ya kai ga har da malaman addinai ma suna shiga ba wanda baya kan tiktok ai saboda wuri ne wanda ake cuɗanya yau da gobe ba za a rasa ƙulla alaƙoƙi masu kyau da marasu kyau ba da ce magana maganar ƙulla alaƙa sai tana min da akan maudu'in da ya zami tattauna kai shine maganan yadda ake samun auratayya ko kuma eh, ake wa yasa irin dangantaka mai karfi a shi TikTok ɗin. ta samu wacce aka biya sadakinta a cikin wannan manhaja na TikTok inda take ta ikirarin cewa ita ba hakan take so a ba shin ya kike hango irin wannan aure da ake yi a TikTok to ai kafin ita ma an taba yi au eh a live ne saboda muna da malaman TikTok ai kamar da na gaya miki ba wanda babu a tiktok in iyaye kike nema ma kin gaji da naki wanda suka haife ki eh. kika ajiye su zaki samu sababi haka duniya ta koma haka duniya ta koma saboda haka duk abin da kika je shi da shi zaki tarar ki zo a life kina discussing ki ce ka biya sadaki kuma an sa kuɗi kuma ka zo ka ce ba haka ba kowa sa shaidan aure sadaki ne to an taba yi ma irin wannan ita kamar ma gift ne aka turo what wannan amount din nasa eh wani kyauta da yake akwai irin kyautar da ake tura idan mutum yana yin life so kin gane abubuwan sun fara fita hankali in ba ka raina iyayenka ba misali haka ɗora aure a TikTok To an taɓa yin hakan kafin wannan yarinya? An taɓa yi a life aka ce za a biya sadakin wata aka ce za a ɗaura aure aka sa lokaci aka taru akan TikTok ɗin. Ku yan masu kallon TikTok? Mu masu kallo duk muna gani duk muna gani za a yi shaida a yi komai a gama aka zo akan life aka taru mutane aka biya aka bada gift aka ta aika gift aka ce shikenan aure ya kullu. An ɗaura? An taɓa yi a TikTok wannan ba na farko ba ne kuma ba zai zama na ƙarshe ba. Saboda kamar yadda na gaya miki a baya shi TikTok komai akwai kin ga inda yaudara ne akwai shi cin amana akwai shi damfara akwai shi kai har kungiyan masu shan jini kana ganin su baro baro yanzu an daina tsoro za su fito su nuna activities din su da yadda suke rituals din su na komai to me kike ganin matasa sun fa sun mai da hankali akan wanda abu har zai kai ga an yi soyayya irin ta gaskiya ma'ana an yi kai ga yin aure wanda aure ba abin wasa bane a TikTok wani lokaci abin da yasa matasa yanzu duk suka raja ni dai na kasa ganewa wasu wallahi da zaman banza na farko kenan an idle mind is the devil's workshop kana zauna baka komai zaka danna Allah za ga 'yan mata filla filla akwai abin da ake kira for you page kina zaune akan for you page in ki za ki rika ganin su shi TikTok in kika shiga za ka zaba abin da kake so wani content kake so kai ma ka rika yi entertainment ne a girke girke ne so irin videos da su rika shigo maka kenan har 'yan Yahoo za ta gani suna promoting Yahoo din su suna komai so nawa aka yi aure a TikTok ma ba a kai ga tarewa ba auren ya mutu iyayensu na tiktok su taɗu da malamansu na tiktok su haɗu a yi wa'azuzzuka a tafi a ɗaura aure aure ba za tare ba duk akan yanar gizo duk akan yanar gizo na tiktok fa a banda ba a yaja ta wanda kika sani da aka yi mi aure of course akwai auren da aka yi ba ɗaya ba ba biyu ba in maganan aure ne ni yawanci da ke ina dalilin auren mata suka yi min personal message su ce min suna neman miji misali wata ta min DM hajiya dan Allah da annabi ina son ke min dalilin aure na ce to za mu yi magana muna shi WhatsApp ɗinta muka fara magana wani irin aure wa kike so ta ce min kowane irin miji in samu mata kowane iri kamar yaya haka ake aure haka ake aure saboda kin ga mata yanzu sun zama very desperate ta ce nemo mata miji kowane iri ne saboda mahaifinta ya ce in ba ce aure ba zai kore ta gida so kin gane irin abubuwan akwai auren da aka daura har aka daura ba tare auren ba ni na yi one of the events na yi current event din an yi aure yan tiktok sun tare ni ta amara biki an taru yan tiktok an ci an sha an yi hani an. kuma kuka daura auren nan kuma aka daura auren kuma yan tiktok some of them su suka je aka daura auren auren kuma bai kai ko ina ba aka ya mutu ba ma kai ga tarewa ba wuri ne wanda saboda yawan da aka yi cuɗanya ake yi wasu ba dan Allah suke alaka da wasu duniya ciki daban kamar yana jira wani duniya ne gaba daya iyaye suna can sun zaki baki ne ba su san me ake ciki ba to amma ce miki labari ai da zama na so in manta ma da wannan labarin akwai auren da aka daura a TikTok din 45 days kwana biyar aka haɗu aka yi aure aka yi komai a tiktok da haɗuwar da neman da biyan sadakin mm. da komai a cikin kwana biyar aka yi shi amma an sha shagali ke na jana. To wani shagali ya ga yarinya ya ce yana so suka daidaita ya nuna mata domin Allah zai yi aure ita kuma ta amince. Kwana biyar aka ɗaura aure aka yi komai. To ta bangaren iyaye fa cikin wannan kwana biyar ɗan. Ai saboda turawa ya yi kuma kin sa a musulunci dai ba za a ce dan miji baya nan maybe ya je wani gari ko wani ƙasa ba za a ba ana ɗaura aure haka. Haka za ka ɗaura aure amma bai biyo ba ƙarya da ƙarairayi. Saboda yana ganin ta fes fes a social media duk ya tunanin abin haka yake. wasu tsakani da Allah suna da suturan ma wasu kokariya ne hmm. kawai rayuwa ce ta ƙarya ta rashin ta neman suna akwai wanda suke neman location inda za su yi recording za su tafi gidan masu kuɗi su recording video domin a tunanin haka rayuwar take sai kin koma jigan sun jika gari da garin rogo suna ci hmm. ko su je wurin cin abinci manya manya suna hotuna so shi da ya ganta yana tunanin zai ci banza nan ya zo ya aure yana tunanin mai kuɗi ce da reality ya setting in ya ga cewa hidimar ta ba ma ba zai ci komai ba sai tijara da kaskanci da wulakanci ya biyo a hasali ma inda ya ce kuɗin auren shi sai an biya shi an gama wasan an gama aka kuma maida mishi kuɗi sana ya mika takarda ya bangaren iyaye a wannan bangaren da za a iya yin aure a wani takaitaccen lokacin to ai saboda musulunci dama ya hana dogon ma irin zama courtship din nan wani lokaci akan ga kamar alheri ne miji ya zo kai tsaye maganan aure za a ce alheri ne kiga ba laifi ba ne duk da yanan gizo ne an haɗu duk da ba wai an haɗu ba ne amma ya turo wakilansa ai aure zai iya turo wakilansa ita kuma waliyanta da masu lana ta irin wannan abin da ya faru da ita wannan baiwa in ke wani mataki zaki dauka wurin ganin cewa auren nan za mu sha anko ne da biki ko kuwa za a wanda aka biya asada kinta a live za ki haƙura ke mana anko <laughs> to idan abu ya riga ya tabbata sai ka duba ta gani in za ta iya zama da shi in za ta iya sai a karasa in ba za ta iya baka na san masifa ne zai biyo masifa dan zai za ta ce za ta mai da kuɗi ne kuma zai ci shi ba zai karba kuɗin shi ba kin ga abin da ya faru kenan ta fito tana ikirari tana gaya mutane ya fa aiko da account number ta maida dan ta ga abin kamar da gaske ne ga mazan yanzu ba sa mambaruwa in kika ci fa sai kin biya so sai mun kiyaye alakar da muke yi saboda ni abubuwan sun fara tsoratar da ni ni alhamdulillah akan tiktok kan gaskiya na samu alheri sosai saboda ɗana ne bai da lafiya wallahi wani ne ya biya kuɗin surgery din shi ai duk inda zaka faɗa shari akwai alkhairi wanda ma ya biya kuɗin aikin nan bature ne ma bature ne yana london kuma a tiktok muka haɗu da shi yana ganin postings ɗin da nake yi humanitarian work da nake yi he became attracted muka yi magana da shi na je mishi kashi kashi a situation ya ce nawa ne surgery na biya ya biya in dollars to na kuma zagi tiktok ne so wasu na cin albarkacin shi wasu kuma suna yaɗa badala. Wani shawara ke da shiga samari da 'yan matan TikTok na wannan lokaci? To, ni dai zan ce gaskiya su mai da hankali, su mai da manhajan wuri ne na assasa abin alkhairi. In kina da cinikayya kasuwanci ki yi, ana kuma siyan kaya, masha Allah. Zan fara jan kunnen iyaye gaskiya, wallahi ko iyayen da ba san me 'ya'yan suke ciki ba. TikTok 24 hours ne na number 1 kenan. wanda ya dan manyanta ya san me zai amma yara kananan nan masu tasowa yan sha bakwai sha shidan nan kai yan sha kuma suna hawa tiktok yanzu because is a very simple app da zaka iya rajistun kawai ka buɗe. a daina ba yara manyan waya kafin shekarun su kai smartphones din nan ko manyan ma a rika duba me suke ciki because kwana ake ana wannan abun wallahi kika tashi biyun dare ukun dare za ta gana live nisan da na yayin tiktok na yi ciwon rashin bacci na yi ciwon ido because ina kallon sai da na fara ganin blurry vision a waya saboda hasken waya kwana nake yi sai asuba Zaki ki kai fo za ce kai bari ki sallah asuba kafin ki kwanta to yara da yawa abin suke kenan kuma you don't know what content dan kake kallo saboda tiktok wani duniya ne da ake promoting abubuwa da yawa ga issue na lgbtq din nan kina buɗe wani page za ga yan maɗigo wannan yan lewaɗi babu har malamai akwai malaman ma sect sect sect sect za gani iyaye sai an sa ido ina yin tiktok kuma ba zan zagi tiktok ba a sa ido na daɗe ina yin tiktok amma abin da sa na ɓarar na magana saboda na ga tarbiyyan yaran arewa yana nema ya ƙara lalacewa ne ba abu ne wanda zaka bar ɗan kaɗan ƙarami ya yi ba gaskiya saboda ba wani age limit kawai da mutum ya shiga ya rajistirin abin shi kenan. uwa ba kwaba uwa ba kwaba mm. sosai an gyara gaba ɗaya da mu da ku gaba ɗaya da iyaye gaba ɗaya tattara a gyara. dai maganar ta zo. kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Binta ta tattauna da malamar addini inda ta yi mana ƙarin haske akan irin wannan ma'amala ta kafar sada zumunta. Mun tuntuɓi malama Fatima Adam mijin yawa domin taimaka mana sharhi a bangaren addini shin mai addini ya tanada ne a irin wannan hali kuma shi wannan aure da ake so a kulla ta tiktok ko kuma waɗanda ake ta kullawan aure ne wanda yake da inganci da sahihanci ga abin da malama fatima ta ce to kamar yadda muka sani cewa aure wanda ake kullawa tsakanin mata da miji aure ibada ce mai zaman kanta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karantar da mu yadda za mu yi auren nan shi kuma wannan aure yana da ka'idoji a cikin ka'idojin aure akwai sharuɗai cikin sharuɗan aure akwai waliyi to amma kash cikin 'ya'yan kwanakin nan wa'annan lokuta namu na yanzu sai muka ji ana wani irin aure wanda ake kiran shi auren tiktok wato saurayi da budurwa su haɗu a cikin waya cikin tiktok su maganan aure har su ƙulla auren har ya tura mata sadaki har auren ya ƙullu har ma wani abin takaici mun fara samun labarin cewa bayan ya kullum ma akan zo reality a zo a bikin aure to kamar yadda muka sani dai shari'a mu ta musulunci ba ba addini ba ce dukkan abin da mutum zai a cikin addinin musulunci sai an tsara yadda mutum zai yi kuma matukan mutum bai bi inda aka tsara din nan ba wannan abu sunan shi ce bai yi shi da sunan addini ba wannan abu da yara suka bullo da shi auren tiktok gaskiya malamai sun kai kawo akan wannan al'amari cewa wannan aure batacciya ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikahu illa bi waliyin aure baya kulluwa sai da waliyi wato wanda uban amarya ko kuma babba wanda zai bada amaryar. matukar aka yi wannan aure ba da waliyi ba to auren batacciya ce sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yin aure sai da yaddan waliyi saboda haka wannan yana nuna mana cewa idan aka yi aure ba da yaddan waliyi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce auren nan ɓatacciya ce bacin ta kuma kamar saki uku take saboda babu yanda za a yi ya mace ta aurar da kanta ga wani ba tare da izinin iyayenta ba abin da nake son nuna matasan mu a yanzu gaskiya abubuwan da ake yi a yanzu ake yi a waya a rika saka hankali a ciki kada a rika wasa da addinin Allah kada kuma mu rika wasa da rayuwar mu. wasa da addinin Allah shine ana kulla auren ba ta hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya ce a kulla ba sannan kuma shi wasa da rayuwa wa'annan matasa da suke yin wannan aure ta hanyar TikTok nan wai suna tsammanin da za su haihu sun haifi mene kenan muna fata fa duk auren da za a kulla za ka ji an yi addu'a an ce Allah ya sanya mu aure albarka Allah ya albarkaci auren Allah malamai dai za su yi addu'o'i masu daɗi mu'an da zai za a albarkaci auren to kun ɗaura wannan aure ba ta hanyar yadda sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar ba bisa ra'ayin kanku da sha'awa na kanku da son zuciyanku to da Allah cikin wannan aure wani irin albarka kuke son ku samu a cikin wannan aure sannan kuma abin Allah ya kyauta inda za a haihu wani irin 'ya'ya ne ake son a haifa a cikin wannan aure na sani da yawa wasu za su yi amfani da irin shatin ɗin da suke yi da junansu na cewa akwai abubuwa guda biyu wanda addinin musulunci ya nuna cewa ba wasa a ciki in aka yi shi ya yi. kamar saki namiji ya saki mace da wasa sakin ya saku sannan kuma ɗaurin aure da wasa in aka yi ɗaurin auren nan ya kullu to ku sani cewa ɗaurin auren da aka yi da wasa shine wanda aka yi har ga waliyi sannan kuma da an bi ka'idoji amma kuma sai daga baya aka ce da wasa ne to wannan aure ya saku amma wanda ake dinna a waya wasu ma ba a ga juna ba wasu iyaye ba su sani ba dan Allah wani irin rayuwa ne muke fata mu kai kanmu ne a cikin wannan zamani ina kira ga 'ya'yanmu matasa su sani cewa babban alfaharinmu shine mu bar baya masu kyau su ne manya a gobe da abin da za su haifa su ne za su zama wasu new generation waɗanda za su rike mana ƙasa to su sani cewa in suna wasa da irin waɗannan abubuwa na addinin Allah kuma suna wasa da kawunanmu to gaskiya ƙarshen ba za ta yi mana kyau ba sannan kuma aka koya ma wurin iyaye ina kira ga iyaye su sani cewa duk yanayi da halin da 'ya'yan suke ci game da al'amarin wayoyinsu su rika mai da hankali saboda duk lokacin da ka ji an ce an aikata irin wannan abu za farkon tambayan da za a fara yi za a ce wai ina iyayensu ne ina iyayensu ne mu sani cewa wayoyin nan da suke hannun mu matakan ba ma bibiyan wayoyin nan ko muna sa musu kaidi to gaskiya ba karamin banna ne za mu samu a bayan ƙasa ba yana da kyau ma a ce lokacin duk da ake ko ɗanka zai mallaki waya mu in za su mallaki waya a kira su a karantar da su illolin wayan nan da kuma amfanin wayan nan saboda shi wannan waya akwai amfani masu yawa a ciki waɗanda za su amfani rayuwar ɗan adam amma kuma akwai illoli da yawa wanda za su warware ma yara tarbiyya da fata ubangiji Allah sa iyaye su mai da hankalinsu akan wannan abubuwa mu ɗauki izina akan abubuwan da suka faru baya game da dukkan abubuwan da waya wannan da waya ya mana akan tarbiyyar 'ya'yanmu to gashi yanzu har ya fara shiga gidajen auren mu ya fara shiga rayuwar ƴaƴan a ce yarinya ta yi aure ba da yardan iyaye ba akwai abin takaicin da ya wuce haka a ce yaro ya yi aure cikin wasa a waya ba da yardan iyayen shi ba ai babu abin taɓewa da ya kai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aure sunna ta ce kuma duk wanda ya wasa game da sunna ta ba shi tare da ni. dai maganar ta zo. madalla da fatan dai kuna jin daɗin shirin da fatan dai kuma kuna amfana binta ta tattauna da iyaye sannan ta jiyo mana ra'ayoyin wasu matasa So kalubale ga ku iyaye alhaji murtala abakar ubani wanda na tuntuɓa domin mu ji ta bangaren iyaye shin ko a zahiri iyaye za su iya yarda da irin wannan alaka da ake kullawa ta tiktok musamman alaka ta aure a wannan lokaci akwai a zauren sada zumunta na yanar gizo akwai irin su tiktok akwai su facebook da dai sauransu inda a matasa suke haɗuwa wajen ƙulla zumunta da kuma soyayya to za mu iya ce wannan haɗuwa a wajen a ƙulla soyayya ba laifi ba ne saboda kowanne zamani akwai dabarun da suka sama inda 'yan mata suke fita su haɗu da mazaje idan aka samu fahimtar juna a yi aure kamar lokacin da muke ƙanana ko wannan concept na talla da ake ɗaura 'yan mata idan sun kai wani wasu shekaru ana yi ne don su fita suna a lokacin wuraren yin talla ɗin ana ganin su su ma suna ganin waɗanda ino suka suke haɗuwa da su idan allah ya sa soyayya ya shiga kuma aka fahimci juna shi a ɗaura aure amma babban illan da shi wannan tiktok din ya zo da shi shine akwai yaran mu mata har da mazajen ba wanda suke kokarin ganganci wajen yadda suke amfani da wannan platform ɗin. shi aure abu ne wanda addini ne zo da ita kuma akwai ka'idoji kuma akwai shaidu akwai iyaye akwai ino batun sadaki da sauransu to abu ne da bai kamata a ce ana yin shi cikin jahilci ba ya kasance wannan tiktok din a 'yan mata da samari suna shiga su ma wuce ka'ida wajen yadda suke wasu furici suke ƙoƙarin haɗa soyayyen har wai a wajen ake daura aure da sauransu to amma abin da muka sani shine wannan abubuwa ne suka saba ka'ida sa duk wani aure da ka gani ko ka ji an yi shi a tiktok din zaka yana zuwa da matsaloli daga waɗanda za ka ji sun ce e sun amince din an tura sadaki su ce a'a su ba abin da suke nufi ba kenan ko kuma wanda ma aka ɗaura din a nan tutta za a yi auren a nan za a yi zaman auren a nan za a yi saki ba tare da inu ma'auratan ma sun taɓa haɗuwa ba su matasa su sani ko da lokaci suna da magabata suna da iyaye kuma shi magana na aure magana ne mai mahimmanci kwarai da gaske wanda bai kamata a dinga wasa da shi ba ko kuma ana gangancin wato da zarar soyayyan ya yi karfi kuma ana ganin lokaci ya da ya kamata ya aure to a dauki abu a kai cikin muhallinsa wato a kai gaban magabata iyaye don su kuma a bar su su yi abubuwan da ya kamata daga lokaci saboda aure abu ne muhimmin gaske kuma wanda bai kamata a ce ana wasa da shi ba saboda zuri'a da waɗanda za su gaje mu nan gaba idan abu ne da ya shafi aure to a san yadda za a taka tsantsan kar a yi gangancin da zai jefa ma'auratan cikin wani hali na ni yasu da dasu dawo su ta na sani. To ga ra'ayoyin matasa a cikin gari inda muka tambaye su akan shin ko za su iya auren TikTok? Ni aure a TikTok haba suka ce a fim? Kai suwa da na zan iya aure a TikTok ba gaskiya. <laughs> saboda ban san wani miji zan iya haɗuwa da shi ba a wannan tiktok din ni ana fahimtar duka neman suna ne kawai ban iya ba kawai gaskiya saboda yanayin yadda mutane wasu zafi suke fitar da yanayin su a abubuwa ka cikin wannan da sauransu da sunan suna kamar tallan kansu to wannan tallan shine gaskiya ba na daɗi a ba san iya ba saboda mafi yawanci abin da ke kallo in tiktok nan tamkar ba su da tarbiyya saboda irin yadda suke bayyane abubuwan halittar su na tsiraici da sauransu gaskiya da maganganun matsa da sauransu dai in aure tiktok gaskiya ba zan iya ba dalili na shine saboda in ka bi matakin addini ma cewar mutum ba shi zai tallaka kanshi ba kai za ka je har gida ka tambaya ka san wane ne asali amma daga ganin mace a social media a ce ka bi ta za ka aure ta gaskiya akwai matsala ma sosai wanda dole sai ta kawo amintattun ta kai ma ka kawo amintattun ka nata da naka duk a san juna tukun kamun ma har a yarje muku ku yi aure amma kai kawai sai ka tura to in ka je ka tura kli yanzu ma yanda duniya take kan yahu yahu ka je ka tura wani account din ba nata bane kuma ina shaidu kuma addini ya yarda da shaidu da abin da za ka yi in ba shaidu to kin ga ba aure ai an yarda addinance mace ta ci sadakinta amma fa har da yarjewan iyayenta ni ba zan ma zama irin wannan saurayin ba saboda saurayin ya koma gaskiya ya je ya dan duba addinin shi gaskiya akwai matsala ba addini tattare da shi sannan kuma ko akwai addinin baya bin shawara saboda duk abin da zaka yi a rayuwa kai ba za ka yanke a zuciyanka ba dole sai ka samu na gaba da kai ka yi shawara aure ba wasa bane gaskiya yawa kuma ita dan ma ita budurwan zan iya ce mata ita doluwa ce da ni ne zan damfare shi in ce ni ba sunana bane ba ma Allah din nan da na gani ba ni bane in duniya za ta taru ba ni bane na riga na ci kudin dubu ɗari a banza yawa gade dai maganar ta sauraron mu kafin mu karkare shirin namu yanzu kuma ga wakiliyar mu a Nijar Tamar Abari inda ta gayyato mana bakuwa da za ta tattauna a filin kwalamarmu mu. Ko yau me za a girka a filin namu? Wayo Allah Salamu alaikum shirin yau da gobe. Sunana Saratu Hamza. Yanzu dai misali wadda take so ta yi kananan sana'a na cikin gida kamar su loga za mu gabatar muku yanzu da yadda ake yin loga ka samu gujeki mai kyau ko tiya ɗaya ko tiya biyu ko tiya uku yadda dai halin kasuwa ya kama ki gyara guje ki tas ki sa a makayi mai kyau a niƙo miki aka niƙo miki ki nemi sukarin ki in babbar tukunya ce in ta kilo ziki zuba ki zuba kilo guje ki ringa yanko ta guje ki a niƙe imar kaɗaɗɗa gujiya a niƙe in ta kilo ziki kin san daidai yadda ziki kwalho ki sa a kuda koshiya. Mm -hmm. in ta rabin kilo ziki haka nan kuma in ta kilo biyu ce ha ilau haka nan ki nemi buhunki mai kyau ki wanki da wuka da kwalba wadda ziki kada ta in kika nemi wannan daman kin aishe kayan ki a kote da wuka da bahu da kwalba kin zo eh ko ka yanzu da bahu ake yi eh, ki nemi buhunki mai kyau na aiki ki mm. aishe da wuka mai kyau mm. ki nemi sukarin ki ki zuba shi a tukunya daga yanar ki mm. sa a tukunya da huye ja in ya narke ruwa sai ki yanko wannan gushe sai ki zuba markaɗan guje markaɗan guje ki a kote ki yanko da koshiya ki zuba sai ki motsa ki motsa kina motsa kina motsa i da muciya ya gamu yayi jawur daidai yanda kike bukata shi yayi kyau mm. sai ki kwalhe ta sai ki zuba ta a wannan buhun mm. sai ki sa kwalba ki markaɗa shi ki markaɗa shi eh, ki murza shi ya baje a bahon mm. in ya baje daidai yadda ya isa kaɗa ya isa yanka ko ina ya liver gurin mm-hmm. sai ki nemo kakki mai kyau ki yanyanka daidai daidai yadda zaki huta hmm. kadago kadago kadago kadago yin yanka in ta sha iska da yake biki kakkarya ki bi gaba gaba wanda yin yanka wannan ki hudda kenan kin yi loga hmm. ta kadago kadago To masu sauraro kun ji dai wannan ita ce loga ko kuma in ce iloka. 'Yan Najeriya suna ce mata iloka. Mun gode malama Saratu kenan wadda ta gabatar mana da 'yan kananan sana'o'i wanda mata suke yi a cikin gida wanda ake mai da biye kadago. dan a samu a dan yi wasu dan cefane ko kuma a dan taimaka ma mai gida ta hanyar saya ma yara wasu 'yan abubuwa dai da suka taso to mun gode malama saratu Allah saka da a To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.